الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah za mu tashi a aya ta 66 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نعم الحمد لله أجي منكرنت آية ننت ترشي ده الله يكيتوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya kore dukkan imanin mai cewa shi mumini ne matukan baya kai ƙaransa kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukan baya kai ƙaransa kotun shari'ar musulunci inda za a masa shari'a da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma koda wajen sulhu ne ka ɗauki damuwarka ka kai gaban malami masanin addinin musulunci da zai sulhun taku ya ja muku aya ya ja muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ake son duk wanda aka ce ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah ya ce to ya zamanto bayi da zaɓi sai dai wa yusallimu tasliman kawai ya miƙa waya ya miƙa wuyan shi ya miƙa ya datse dukkan damuwarsa ya miƙa wa al'ayar Allah wuyarsa da sunan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kada ya samu wani damuwa ko ƙaiƙayi ko kunci ko takura a zuciyanshi shi ya rika ce masa an yi amfani da musulunci an cuce ka to je ka gashi nan a'a duk wanda ya haka ba zai taba zamanto mai cikakken imani ba Allah ya ce walau anna katabna alaihim da za a ce mutane yau musulmai gaba daya abinda Allah ya wajabta musu aniktulu anfusakum cha su rika kashe kansu in sun yi zunubi irin hukuncin da Allah madaukakin sarki ya zartar akan banu Isra'ila Allah maɗaukakin sarki yace wa id qulna wa id qala wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ina fata an gane da za a ce yau al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma an wajabta musu hukuncin cewa duk wanda ya saba wa Allah in yana so Allah ya fe masa ya tuba masa ya tuba a gare shi ya kashe kansa irin yadda aka saukarwa banu Isra'ila wannan hukuncin Allah ya ce a wikhruju min diyarikum da na musu a wajabta musu na ce babu zaman gida kullum a filin daga ake kawai kullum wajen jihadi kawai a fita ba zaman gida ko ana can boda ko kuma ana filin daga Allah ce to da na hana al'umman annabi ko musulmai zaman gida nace zaman gida ba nasu bane su fita daga gidajensu sannan kuma in mutu ya laifi ya zunubi ba istighfari zai yi ba kashe kanshi zai yi Allah ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum da babu wanda za su iya aikata wannan sai dai yan kadan daga cikin mutane amma Allah ce ban dora muku wannan ba ban wajabta muku wannan ba in kai laifi kawai sharuda guda uku aka nema wa an yatruka al ma'asiyata ya bar zunubin kawai fi sa'atiha a lokacinta in kana mutalabbisan biha yayin da yake aikata ta sannan wan nadamu alama fata yayi nadama akan abin da ya aikata wan niyatu alla yauda ila dhanbin fima baqiya alaihi min umrihi yayi niyan cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba abinda Allah yake nema kawai idan kai saba masa kai wani zunubi ka zo ka zauna gaban Allah ka nemi istighfari kai istighfari ka nemi gafaran Allah da alkawari a zuciyanka cewa ba za ka sake aikata wannan zunubin ba sannan kuma ka rika nadama ka rika nadama sannan wannan in haƙƙi ne tsakaninka da mahaliccinka in kuma haƙƙi ne tsakaninka da jama'a ɗan uwanka mutum shine bayan waɗannan guda uku nan ka bari ka yi nadama ka yi alkawari ba za ka sake ba ka da haƙƙin in yana nan a hannunka ka mai wa mai shi kayansa idan babu kuma ka kashe ka yi amfani da shi ka je ka nemi yafiyarsa to Allah ya ce abinda na nema ga al'umma annabi kawai ke ban tsananta musu irin tsananta wanda na yi wa bani isra'ila ba sai idan mutum ya yi zunubi ko ya karya ko ya zina ko ya sata ko ya wani abun nan hukuncin shi yana so Allah gafarta masa shine ya kashe kansa ya kashe kansa da kansa to Allah ya ce to ban tsananta muku ba ko al'umma Muhammadu ban tsananta muku doka irin wannan ba wannan abin kawai na nema ku bari abun ku yi nadama ku yi alkawari ba za ku sake yi ba in haƙƙin mutum ne ka mayar masa in kai amfani da shi ka je ya yafe maka abinda na nema kawai in ji Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ban wajabta muku jihadi ba a kullun kuna waje kullun kuna waje sai ya kama ya zama to mafardu kifaya waɗansu suna gida waɗansu suna can suna yi ko ba haka ba waɗansu sun ɗauke ma waɗansu to Allah ya ce walau annahum fa'alu abunda na nema kawai ku yi sallah ku kula da ibada abin wancan ba za ku iya yi shi ba kullum Allah ya ce to na dauke muku shi abinda don Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to abinda na dora muku kuna iya yi din ku yi shi mana inji Allah ku yi shi baka da uzurin ka ce ba za ka iya yin abinda kuma Allah ya san za ka iya yin shi ba wancan ɗin da za ka ce ba za ka iya ɗin ba ka yi laifi ka kashe kanka ba za ka iya duk da Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum yan kaɗan za su iya aiwatarwa to Allah ya ce ba za ku iya ba to na ɗauke muku abinda ba za ku iya ba ku yi abinda za ku iya mana mai matsalanku ne in ji Allah walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane sun haɗu gaba ɗaya su zo su rika aikata abin da aka ce su yi ɗin wanda za su iya kullum ana musu wa'azi su kula da shi shi ne ka kula da sallah ka kula da ibada ka kula da zakka ka kula da haji ka kula da karatun ƙur'ani ka bar kaza ka bar ƙarya ka bar raɗa ka bar giba ka bar yi da mutane ka bar caca ka bar zina ka daina cin haƙƙin mutane kullum ma yu azuna bihi ku yi waɗannan abubuwan mana da kullum sai an muku wa'azi a kansu wanda kuma za ku iya ne ba wai ba za ku iya ba mutum iya ce in Allah uban yadda ba zan sake shan giya ba ba zai iya ba zai iya iya ce na yi alkawari ba zan sake zina ba ba zai iya ba zai iya na yi alkawari ba zan sake karya ba ba zan sake taɓa kwabon wani ba ba zan sake cin amanan wani ba ba zan sake tawaye mudu ba na yi alkawari ba zan sake jinkirta sallah akan lokacinta ba Allah ce kullum ana muku wa'azi to ku yi mana abin da za ku iya ɗin na ɗauke muku abin da ba za ku iya ba ku yi abin da za ku iya Allah ce da mutane suna haɗuwa su riƙa yin abin da ake cewa su yi lakana khairan lahum da fi musu alheri lahum wa ashadda tasbitan da haka ya ƙara tabbatar da imani a cikin zuciyarsu amma an ki mai saukin kaki mai wahalan an ɗauke maka mai saukin kaki to Allah ce to me kuke so a bar Musulunci kawai a zauna haka hmm? Allah ce wa idan da suna aikata abinda za su iya din nace su yi la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga gare mu ita ce aljanna abinda zaka iya yi din inda ka tsaya akan shi inji Allah Allah ce ba abinda zai hana ni baka aljanna to amma kaki mai sautin kaki wala hadainahum siratan mustaqima kuma Allah ce da na ƙara shiryar da su akan tafarki madaidaici Allah ce wa man yuti illaha duk wanda yake wa Allah biyayya biyayya wajen umurninsa da haninsa ya ce ka yi sallah eh kamai biyayya ka yi sallah ya ce ka bar shan giya eh kamai biyayya ka daina shan giyan shine biyayya wa Allah cikin abun da ya umurni da shi kuma yayi hani a gare shi da mutane sun haɗu suna yi wa Allah ɗa'a war rasula da manzo mutum har ya mutu a haka yana mai tsantsan riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine alkitabu was sunna ka zamanto mai riko da Allah mai biyayya ga Allah ka zamanto ko mai biyayya da ɗa'a da ladabi ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce idan mutum ya mutu yana kan kan wannan ɗabi'ar ta riko da littafin Allah da sunan manzon Allah sallam to fa'ula'ika ma'allazina an'amallahu alaihim waɗannan idan suka mutu zan haɗa su da bayina wanda na yi ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa siddiƙina da siddiƙai shuhada da shahidai salihina da salihai wa hasuna ula'ika rafikan babu shakka kasancewa tare da waɗannan al'amari ne mai kyau da abokai abokan zama sun yi kyau da al'amari ya yi kyau tunda har inda ka shiga aljanna to insha Allah kana inda annabawa suke su ma suna ciki kana inda siddiƙai suke kuna ciki suna ciki kana tare da menene a ashuhada'u domin su ma aljannan suke ko da ba kwa kudda kuddai kuna dai cikin me aljannan tare akwai ran da za a harhadu a cikin aljannan musamman ma ranar cin kasuwa ranar juma'a za a rika fita wata kasuwa ake ci ranar juma'a ba ta masara ba ba ta dawa ba ba ta abin nan ba kawai ina ta ci da sha ne kawai ina fata an gane duk za a rika fita a haɗu har kaga Allah ma ya zo ya bayyana ka ganshi mahaliccin ka karara eh kaga annaba Allah kaga shuhada'u kaga siddiqai kaga abin nan sai dai suna high table kai ma kana dai zaune a wurare masu kyau domin su manabin ne kai kuma abin nan na lu'ulu'u ne kujeru na lu'ulu'u za a sanya haka suna haka ko kuma kuna zaune Allah ya zo ya bayyana ku ganshi ya ya ya tafi a barku da annaba da shuhada da siddiqun duk kuna zaune a ci abin da za a ci a tashi a watsa kaga alhamdulillah in mutu yana wuta ina zai ga waɗannan to shine in dai ka shiga aljannan to kana tare da su ina fata an gane shi ko ba abinda zai baka wannan sai tsantsan da'a wa Allah da manzonsa Muhammad kada ka yi bid'a kada ka yi bid'a kada ka rike al'ada a matsayin addini ka sake waɗannan ka bi tsantsan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine Allah ya bamu garanti yace wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul shine in kuka biye masa fa kun shiriya kawai kun shiriya sake maganan malam sake maganan wannan sake maganan wancan matukan bata dace da ta manzon Allah ba sallallahu ka bi ta manzon Allah tsantsa shine zaka shirya da kuma littafin Allah subhanahu wataala to shi zai baka daman haduwa da waɗannan bayin Allah annabiyina sune annaba aka ce bayan su bayan annaba immediately wanda suke second rank matsayi na biyu sune as-siddiqun sune as-siddiqun bayan su bayan Siddiki sai shuhada'u wanda suke biya ma shuhada'u sai as-salihuna mutum ya je lahira baya cikin ɗaya daga waɗannan ai kaɗe ina fata an gane ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wallahi banda annabawa banda annaba da manzanni da za a auna imanin sahabai gaba ɗaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a auna shi a ma'auni a auna imanin sayidina abubakar radiyallahu anhu wa ardahu a ɗaya ma'aunin sai imanin abubakar yarin jaya kaga dama shine immediately bayan manzon Allah sai wa sai shi kaga siddiqi ake kiran shi abubakar siddiq siddiq ka gani to sai shuhada'u kaga sayidina umar shahada yayi shahada ya aka kashe shi abu lu'lu'atul majusi la'anahullah sai sayyidina Usman shi ma kashe shi aka yi ina fata an gane sai sayyidina Ali kaga dukka zaka kar kakkashe su aka dan shahide ne shahada suka yi shahada suka yi sai saura kuma as-salihuna to duk wanda ya mutu akan da'a wa Allah da riko da littafi da sunna na manzo Allah sallallahu Alaihi Allah ya ce to idan ya shiga aljanna to ya san kawai yana tare da waɗannan bayin Allah din ina fata an gane Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen suratul Ya ce ya ayyatu nafsul mutma'inna lokacin da ran mumini aka zo ɗaukan shi mala'ikan mutuwa na ɗaukar ran zai zo ya ce ya ayyatu nafsul mutma'inna ya ke rai wanda take natsatsiya akan imani akan bin Allah da manzansa Muhammad sallallahu alaihi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan lokacin koma wajen ubangijinki yayi haka ki koma wajen ubangijinki kina yardaddiya a wajen Allah sannan kema kina eh, abin abin yarda fadkhuli fi ibadi ki je can ki shiga cikin bayina na kirki sune waɗannan annabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina dinnan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati je ki shiga cikin bayina na ƙwarai inda suke je ki shiga cikin aljannata shine ko muke tambayan Allah a duk sallan da muke ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an amta alaihim su waɗanne ne Allah ya ma ni'ima din da muke roƙon Allah ya sanya mu akan tafarkin su shine wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an amallahu alaihim an amallahu din sune waɗannan minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqan duk wanda ya samu kansa a aljanna gobe kiyama tare da waɗannan jama'ar jama'ar annabawa jama'ar siddiƙai jama'ar shahidai da jama'ar salihina to ya tabbata abun ba iyawansa bane ba ƙarfin shi bane ba dabara bane zalika fablun min Allah wannan falala ce daga Allah Allah ne ya maka ni'iman faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi a gobe kiyama ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi aliman ya ishi Allah sani Allah shine mafi sanin waɗanda za su kasance tare da waɗannan saboda haka idan ka ganka akan mai yi wa Allah ɗa'a da manzansa a nan duniya tun a nan duniya kaga lalle kana kan seti kana rike da littafin Allah baka shirka kuma kana kiyaye abinda littafin yace ka kiyaye gurgudo kana aikata abinda littafin yace ka aikata gurgudo kana bin sunnan manzon Allah gurgudo kana iya ƙoƙari ba kai ba bidi'a? to shi ma in ka samu kanka a haka a nan duniya to ka san zalika fadlun minallahi shi ma Allah ne ya maka falala ba dabaranka bane ba karfinka bane ba wai kuma saya kai ba haka kawai kasa Allah ya ga dama ya shiryar da kai ina fata an gane ko to duk wanda ya samu wannan to falala ce daga Allah Allah ubangiji ya samu dace ya hada mu akan sunnarsa manzansa sallallahu alaihi wasallam na'am ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru awin فاصبروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز فوزا عظيما Na'am. Allah sarki ya ya da wata wata yace ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah musulmai mumunai khuzu hijrakum ku ɗauki kayan fadanku, ku ɗauki kayan kare kanku ku ɗauki kayan kare kanku ku zamanto very very very vigilant ku zamanto masu sa ido kada ku yadda makiyanku kafirai su yi penetrating su shige ku su muku illa ku zamanto masu bude ido ku zamanto faɗakakku ku zamanto marasa bacci ku zamanto menene masu dabara ku ɗauki kayan kare kanku khudhu hidrakum kenan fanfiru subatin ku zabura da ɗan kaɗan ɗinku in abu ya taso muku ku tura ‘yan waɗansu daga cikinku gaba eh, daga cikinku ku aika su su ɗauki kayan faɗa su ɗauki makamai na kare kai su je su magance wannan abun idan ba za su iya ba ya kama gaba ɗaya za ku fito sai Allah ce fanfiru jami'an ku fita gaba ɗayanku ku ɗunguma zuwa ga wajen ina fata an gane ko idan wani abu ya taso muku ya to yan kaɗan daga cikinku za su iya magance abun to a tura su shine famfiru su batin ku tura wata yar battalion wata yar tawaga na mutane su je su magance abun idan kuma abun ya fi ƙarfi ya kama na azabura gaba ɗaya ne Allah ce a winfiru jami'an ku fitau gabaɗenku, kwanku da ƙwarƙwatanku kowa ya ɗauki abun kare kansa ya je ya kare mutuncinsa ya kare mutuncin addininsa ya kare mutuncin iyalansa ya kare mutuncin ƴaƴansa da ƙasarsa da dukiyarsa da marayarsa kada ku yadda ku zauna haka wa inna minkum daga cikinku ku musulmai akwai masu da'awar musuluncin cewa su musulmai ne amma ƙarya suke munafukai ne to a irin wannan in an ci azaburan ne ake gane su za ka ga suna zamewa suna fita suna sulalewa ina wa inna minkum lalle akwai daga cikin lamal la yubatti anna wanda suke ja da baya suke tsukewa suke zamewa idan aka ce a fita sai su je su kawo wani uzuri su ce ai suna da uzurin kaza inna buyutana la'auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa illa firara haka ji suna ce ya rasulullah wallahi gidajenmu ba yan tsaro a can gefe ne babu kaza babu kaza babu kaza ko mutu ya ce ya rasulullah laban da lafiya kaza ya taso kaza ya taso za ka ga ana ka uzurruka daban-daban don a yi dojin a kauce duk inda munafiki yake cikin musulmai haka sai ya kawo wannan excuse to idan aka yadda da uzurin nasu suka zauna a gida ba su tafi yakin ba sai su kasa kunne kullum kunnensu akan musulman da suka tafi yakin yake za su ji yadda aka menene aka kaya a can fa in asabatkum musibatun idan ku musulmai kuka fita yakin aka karkashe ku kafirai suka samu nasara akan ku suka karkashe ku misali sai ka ji suna cewa a nan gida ah ai Allah ya mana gidar doguwa wallahi ai Allah ya kare mu ai Allah ya ai Allah yana son mu ka gani da yanzu mun je da da mu aka kashe da kaza kaza kaza sai ka je ce ƙala qad an amallahu alayya lalle Allah ya mun ni'ima Allah ya mun gyaɗar doguwa islam a ma'ahun shahidan da ban kasance tare da su ba Munafuki kenan wa in asabahum wa in asabakum fadlun min Allah idan wata falala ta samun nasara ta same ku ku musulmai kuka samu nasara kan makiya kuka fatattaka su kuka karkashe su kuka taro ganima da bayi kuka dawo la na sai kaji yana cewa kai ina ma da da ni aka je ina ma da da ni aka je ni ma da ina da nawa kasan ni ma da ina da nawa kaza kaza hmm, ka Allah yakun kun bainakum wa bainahum mawaddatun sai kaji yana fadan kaman babu wata soyayya a tsakaninku kwata kwata dama yana ce ya laitani kai kai tona oh my god oh no ina ma kuntu ma'ahum ina ma da ina tare da su a wannan yakin fa'afuza fauzan azima nima un samu babban rabo cikin wanda za a raba cikin wanda za a raba na ganima munafiki kullum haka yake duk inda za a je yaki sai ya silali ya nemi wani uzuri sai ya laɓe ya makale a gida ya kifita amma kunnen shi fa dare da rana yana yana can tare da musulmai in ya ji abun ta ɓaci musu sai ya ce alhamdulillah ai da Allah ya so ni ai gare da ban je ba in ya ji ko musulmai ne suka ci nasara sai ya rika burin ina ma da shi ma ya yi participating ya halarci yakin don shi ma a bashi nashi rabon cikin wanda za a raba na ganima ina fata an gane ko to haka munafiki ke kullum kullum bai yadda ya miƙa kanshi na'am sai Allah ya ce mai فليقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما سأل الله يتشي قوة دا قوة يفتوه ياكين كوي falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah musulmai ku fito ku je ku yi yaƙi don ɗaukaka kalman Allah suwa za ku yaƙa masu kawo tarnaƙi wa addinin musulunci masu kawo tarnaƙi ga musulmai su ne kafiran nan da allazina yashruna alhayata ad-dunya wanda suke sayar rayuwan duniyansu da lahiransu suke sai da lahiransu don su sayi mai duniyansu to ku je ku yaƙe su lallai lallai su bar addinin musulunci yayi walwala su bar saƙon Allah ya riski kowa Allah ya wa ya ce kuma don munafukai masu tsukewa su sani jihadin da musulmi ke ba asara ba ne ko da an ci nasara a kansa ko da shi ya ci nasara sai Allah ce wa man yuqatil fi sabilillahi duk musulmin da ya je yaƙi jihadi fi sabilillahi wajen ɗaukaka kalman Allah fayuqtal a kashe shi aw ko shi ya samu rinjaye akan kafiri ya samu nasara Allah ce dukkan su dai ba su yi asara ba da wanda ya mutu a yaƙin da wanda ya rayu a yakin Allah ce fasaufa nu'tihi ajran azima kowa za mu bashi ladan shi mai girman gaske wanda ya mutu a filin yakin yayi mutuwan shahada mai zai samu aljanna eh, da waɗanda suka ci nasara kuma suka dawo za mu ba su ladan jihadinsu da sakamakonsu ba za mu tozarta ba sannan su rayu akan izza da ɗaukaka da daraja ba mai takalansu ba mai nuna musu yasa

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان allah الشيطان sarki ya ce wa malakun me ya same ku ne ku musulmi la tuqatiluna na sabilillah fi sabilillah ba yaki don ɗaukaka kalman Allah me ya same ku ne me matsalan ku ne inji Allah subhanahu wani mustadafi mustad'afina minar rijal ga mutane can tsofaffi raunana wani nisa'i da mata walwildani da ƙananan yara ana su suna sofari ga na daga cikin mata ana kama su a yi musu fyaɗe a ci mutuncinsu a wulaƙanta su a gudu da su ana zuwa ana kwanciya da su suna haihuwa kawai ƙarfi da yaji ana rafin ɗinsu ga dattawa wanda ba sa iya komai ga ƙananan yara ga mata ku matasan ina kuke ne me ya same ku ba kwa yaƙi fi sabilillahi don kwato waɗannan bayin Allah raunana don ku je ku kare su ta ya za a ku bar mata matanku a wulaƙanci a hannun 'yan iska makiyan addinin musulunci a hannun kafure suna musu fyaɗe ga ƙananan yara nan suna yawo kawai ba, ba mai kulawa da su kullum ana zalintansu inda za ka je kusa da su za ka ji addu'ar da suke yi su waɗannan yara da matan kullum suna ce ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu mun roƙe ka akhrijna na min akhrijna min hadhihi alqaryati ka fidda mu daga wannan garin ya Allah ka fidda mu daga wannan ƙauyen azzalimi ahluha wanda yan wajen suke zaluntar mu waj'al lana min ladunka waliyan Allah ka turo mana wani daga wajenka wanda zai jibinci al'amuranmu ya kare mu ya fidda mu ya rama mana waje Allah na milladunka nasira Allah ka turo mana wani daga wajenka nasiran wanda zai taimaka mana ya Allah kullum fa addu'ansu kenan kullum addu'ansu kenan to ku me ya same ku ba za ku je ku yaƙi ku kwato iri waɗanda ake zalunta ba ina fata an gane ko ayan ta sauka a mutanen makka lokacin da aka yi hijira manzo Allah sallallahu hijira da al'ummar musulmai suka koma madina waɗansu rauna na tsofaffi da mata da ƙananan yara sai mushirikan ƙureshawa suka tsare su suka hana su hijiran kuma suka hana su addinin kuma a makka suka ce ba za su bi annabi ba salasalan ba za su koma madinan ba nan makka za su zauna kuma a makkan kuma ba su da freedom ba su da 'yancin yin ibada me yasa suka tsare su saboda su tsofaffi ne ba su da galihu mata ba su da galihu ƙananan yara ba su da galihu suna cutar da su sun hana su addini kullum suna roƙon Allah ya turo musu wanda zai fidda su daga wannan garin na makka turo musu majibincin al'amuransu wanda zai taimaka musu ina fata an gane ko ta sauka akan waɗannan ne amma al'ibratu bi umumin lafzi labi khususi sabab wato abin lura duk inda irin wannan ya faru ga al'umman musulmi waɗansu su faɗa wa matan musulmi suna cin zarafinsu su faɗa wa ƙananan yara suna cin zarafinsu su faɗa wa tsofaffi su ne za ka samu victim na yaƙi su ne wanda a menene eh, wanda ake zalunta a duk wani yaƙi haika kasa mata tsofaffi yara mata tsofaffi yara su suka fi wahala masu girman masu ƙarfi haika samu duk sun gudu ka je refugees camp yanzu duka za ka samu daga yara sai mata sai irin waɗannan tsofaffin to Allah yana eh, ya faru ne asalin faruwar shi na makka ne amma Allah yana nufin duk inda wannan ya maimaitu bai kamata musulmai su zauna suna kallo ba bai kamata musulmai su zauna suna kallo ba ya faru a wurare da yawa a Najeriya ya faru a rigingimu su yalwan shandam su abin nan lokacin aka ta kama ɗin ya faru a plateau a a zo a farma mutane a kashe su aka a ɗauki ‘yan matan kuma in wata ta haihu a bugawa ‘yan uwansu waya a cewa ne ta haihu saboda tsaban iska a nan kasan fa a nan kasan haka za ka tara waɗansu aka shayar da su giya ƙarfi da yaji aka ciyar da su naman kare kamar yadda ya faru a yalwan shandam ɗin nan ba kun ce kare eh, haramun giya ratai aka dura mutum burkutu a dura mace ta sha a bata naman kare ta ci a tilasta mata sannan a je a yi mata fyaɗe a tafi da ita kuma duka fa ya faru a wannan ƙasa duk ya faru to ga irin abubuwan da suka yi ta faruwa a maiduguri ga abubuwan da suka faru a chibok duka Allah ce wa malakum me ya same ku ne ku musulmi la tukatilu ba ka yaki fi sabilillah don ɗaukaka kalman Allah ga na kullum kuka suke suna addu'a Allah tura mana tura mana tura mana tura mana ina fata an gane ko Allah ce ba kwa tunani ne ku ba kwa gani ku musulmi Allah allazina amanu ku da kuka yi imanin ba ku san dukati nuna fi sabila ba ku san ku ne na Allah ba ku da kuka yi imanin ba ku san ku ne masu yaƙi don Allah ba wallazina kafaru ba ku san su kuma kafirai yuqatiluna fi sabili tagut bane suna yaki ne don kare shedanu don kare shedan da dagutu ku ne masu yi don Allah su kuma suna yi don shedan eh yanzu a ce na Allah ya kafsa da na shedan kuma a ce na na Allah shine a kasa baiwa Allah ce to faqatilu awliya ash-shaytan ku je ku yaki masoya shedan ku je ku yaki mabiya shedan ku ne masoyan Allah ku ne mabiyan Allah mabiyan Allah ne za su kafsa da mabiyan shedan masoyan Allah ne za su kafsa da masoyan shedan Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ku je ku yaki mabiya shedan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa duk wani shirye-shirye da dabaru da tanade-tanade irin na kafurai na shedanu gaba ɗaya mai rauni ne a gaban shirin Allah ku ne kuka kama dahil su ne wanda suka kama shirme idan suka duk kaidin da suka yi duk makircin da suka yi Allah bai ce innahum yakiduna kaidan ba Allah ce wa'a wa'akidu kaidan famahilil kafirina anhilhum ruwaidan innahum yakiduna kaidan wa kaidan wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal fala tasabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna allaha azizun dhuntiqam Allah ce duk dabaran su da makircin su da shirye-shiryen su da tanaje-tanajen su idan kuka yi gaba da gaba gaba gaba da su inji Allah subhanahu wataala yace sayuhu zamul jam'u wa yuwallunna dubur bal sa'atu wa was sa'atu adha wa amar wa in tattaku wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum shay'an ma ya bima na muhit yace idan kuka tsaya kuka yi sabati Allah ce duk makirce makirkensu da tanade tanajen innan ba zai cutar da ku ko kaɗan ba inji Allah domin me falon taqtuluhum walakin Allah Wa ma ramaita iz maita? walakin Laha rama in an je yakin kashe su da za a yi ma Allah ne zai kashe su sannan harbin da za ka yi ma Allah ne zai isar da harbin kamar ayan tana mana tana zaburar da mu mu daina zama ana cin zarafinmu daina zama ana cin zarafin matan mu ana kama su ana fyaɗe ana yin abin da aka ga dama da su ina fata an gane ko na'am ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق هم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لهم Ubangiji yana bayanin waɗansu mutane ne daga cikin musulmai a makka wato lokacin da ake makka kafin manzon Allah sassala ya yi hijira da sahabansa an sha wahala matuƙa matuƙa musulmai sun sha wahala wajen cutar da su da mushrikai suke yi mun san yadda aka yi ta kashe sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu aka yi ta azabtar da su azabtarwa daga cikinsu akwai bilal wanda muka san tarihi a musulunci akan fidda shi a lokacin da rana take tafarfasa sahara take tafarfasa akwai waɗansu ‘yan baƙaƙen duwatsu haka da zaka ka gansu a madina a makka wanda idan sahara ta yi zafi ta yi zafi ya kaga sun ɗau zafi suna nan kamar tsakuwa-tsakuwa ne zalla to sai sun ɗau zafi sai a fidda shi a tube a shimfiɗa shi yana kallon sama sannan a ɗora masa katoton dutsen da mutum uku ne za su yi yunkuri su ɗauka wanda kuma biladin nan bawan abu jahal ko ubay bin khalaf muke to zaka samu ana azabtar da shi sosai mun san abin da ya faru da yasir mahaifin ammar mun san abin da ya faru da sumayya mahaifiyar ammar din aka kashe su a gaban shi wato amma saboda sun imani da Allah da kuma sun karbi addinin musulunci a hannun manzon Allah sallallahu aka yi ta kashe sahabai akai ta cin zarafinsu akwai randa ma aka musu kawanya aka katangance su shekara tsawon uku shekara uku masu kyau ba a sayar musu ba sa saya ba auren musu ba sa aurarwa sannan kuma ba mai kai musu abinci sai da suka ci ganye wannan wani sahabi yana cewa sai da suka yi bayan gida in ka zo ka ga bayan gidan mutum za ka ga kamar na tinkiya ne guda-guda-guda haka sai da suka yi shekara uku a cikin wannan kangi aka wahalar da su wahalarwa mai tsananin gaske to a wannan lokacin sai sahabai waɗannan mabiyan suka cewa manzon Allah kawai su a farsu su za su yaƙi kawai a farsu su su yaƙi sai Allah ya ce kowa ya kame hannunsa ba lokacin yaƙi bai yi ba abinda muke so ku tsaye da sallah ku rika sallah kuna zikiri kuna tsarkake Allah kawai shine abinda aka nema daga gare ku amma ba a nemi wani yayi motsi da sunan jihadi ba it's not yet shine Allah yake cewa alam tara ila allazina ya muhammad baka tunani baka kallo ne izuwa ga waɗannan sahaban naka musulmai a makka yayin da suka so su yi jihadi wai a bar su su yi faɗa ƙila lahum sai aka ce musu kuffu aidiyakum kowa ya kame hannun shi kowa ya kame hannun shi ba zancen ɗaukan makami abinda aka nema daga gare ku kawai wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya kawai wajen kulawa da sallah da bada zakka amma zancen fada ko yaƙi bai taso ba ban nemi wannan daga gare ku ba ni dai kulawa da sallah da zakka shi na nema a period din menene madina lokacin eh, lokacin da suke makka kenan ina fata an gane ko to yayin da musulmai suka yi hijira suka koma madina aka yi establishing din islamic government aka kafa daular musulunci ta karfafa manzo Allah sallallahu alaihi da ya koma madina din nan ya kafa daular musulunci ya zamanto independent masu zaman kansu gashin kansu gwamnatin kansu suka yi ƙarfi suka tsara mujahidun suka samu makamansu annabi ya raba kasuwan eh, madina ma eh, kasuwan musulmi daga na yahudawa domin da aka je madina yahudawa ne suka mamaye kasuwan gaba ɗaya su ne masu kasuwanci annabi ya buɗe kasuwan musulmi gaba ɗaya komai nasu daban to a lokacin da musulunci ya karfi a madina sai Allah ya saukar da aya ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Allah ce uzina yanzu na izini na yi izini lilladina yuqataluna ga waɗanda da ake yaƙansu a makka ake cin zalinsu ana cin zarafinsu har suka nemi cewa a bar su su rama za su yi faɗa na hana su Allah ce to yanzu na musu izini uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu cewa an zalunce su a da amma yanzu na musu izini Allah ce na muku izini duk wanda yace kule ku ce cas kawai duk wanda yace zai zalunce ku kurama duk wanda ya fito na fito da ku kuma ki fito wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah yace ni Allah ina tare da ku wajen baku nasara kuma ina da ikon baku nasara din su waɗanne ne waɗannan musulman ya Allah Allah ce ah, a jumin ukhriju min diyarihim haƙƙin su sune wanda aka fidda su daga gidajensu a Makka ba tare da wani haƙƙi ba aka fidda su fitar da su daga gidajensu aka hana su gidajensu ba tare da wani haƙƙi ba wai laifinsu illa an yaqulu rabbuna Allah wai kawai don sun zaɓi Allah shine abin bautansu ba gumaka ba Allah ce to wala yansuranna Allahu man yansuruhu duk wanda ya taimaka Allah Allah ma zai taimaka masa inna Allah lalle Allah laqawiyun ma'abucin karfi ne azizun mabuwayi to kaga abinda da suke nema a makka yanzu an ba me an ba dama da aka ba kuma sai waɗansu suna zillewa munafukai kenan shine Allah yace falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da yanzu aka wajabta musu yin yaƙin idza fariqun minhum sai ga waɗansu shashi daga cikin su bangaren munafikai kenan yakhshawna nasa sai ga sunan suna tsoron kafurai ta khashiyatillahi tamkar yanda suke tsoron Allah ake tsoron Allah haka suke tsoron kafurai kai au ashaddu khashya kai sun fi jin tsoron kafiran ma sama da yanda suke jin tsoron Allah ina fata an gane ko sai ka ji suna uzuri wa qalu sai suka je suna cewa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala me yasa ka wajabta mana yaki me yasa ya Allah me yasa kace mu fita mu je inda za a kace mu an zo daula ta yi dadi kenan kun gane ko da da ake shan wahala aka ce gara a mutum yanzu kuma da ake shan dadi sai ake ce ya abun kuma haka mun gina gidaje ya Allah ga business na bude. ka supermarket tashi kwanan nan nayi aure tashi kwanan nan nayi samu kaza na samu kaza ya Allah eh ya ka abin nan gaggawa haka haka kaji ba. lima katabta alaina alqitala yalla me yasa kuma na wajabta aida ya kamata bangaren jihadi kuma yanzu a soke shi ka bar mutum kawai laula akhartana ila ajalin qarib ka bar kowa kawai ya rayu har lokacin mutuwansa na fi sabilillahi har lokacin mutuwan shi na Allah da annabi yayi ko ba haka ba amma ai idan aka je yaƙi aka wajabta yaƙi za a yi saurin mutuwa amma da a bar zancen yaƙi kawai a bar kowa kawai sai ranan da ka rubuta zai mutu ya mutu kawai a ranan Allah wai don jin daɗi yanzu kuma an sake Allah ce kulga ya musu ya Muhammad mata'ud duniya qalilun wannan dan abin da suke gani sun tara a duniyan nan suna dan ci sun zamanto masu dan kuɗi ana samun kwabbai da sulalla an gina 'yan gidaje an gina motoci an bude wajen abin nan ta ga musu wannan 'yan jin daɗin duniyan fa kaɗan ne shirme ne wannan dan abin da suke gani sun tara wai har kawai ma suna gani ya kamata a bar jihadi saboda wannan abu ka ya musu kalilun kaɗan ne kwamfiyato to abinda za su samu na ladan jihadi da abinda za a ba su in sun mutuwan shahada ba za a auna shi ba za a kwatanta shi da na duniya ba ka sanar da su wal akhiratu lahira ita ce khairun su zaɓi lahira ita tafi musu alheri a kan zaɓen duniya ko Allah ce bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce lahira ita ta tafi alheri liman ittaqa ga mai tsoron Allah lahira ga mai tsoron Allah ita tafi mai alheri ga kafiri kuma bala'i ne Allah ce wala tuzlamuna fatilan ba zalince ku da fatil ba me fatilan an mai mai tashi. yawwa shi dabino ana kiran shi me attamru ko? Kwayan fa ana kiran shi nawa dan ledan da yake lullube da kwayan dabino fa ana kiran shi naqira wala yuzlamuna naqira to kwayan dabinon kuma idan ka dauke shi ka duba dan cibiyan kwayan dabinon ma hadan nan nashi zaka ga wata yar igiya to Allah ce kowannan ba zan zalunce ka ba in kai aikin alheri zan baka ladan shi inji Allah wala tuzlamuna fatilan kuma Allah ya ce wai don in tsoron mutuwa kuke yi to aina ma ta kunu yudrikumul maut duk inda kuka shiga mutuwan tana biye da ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kun yi manya manyan gidaje a sama ta ɗaya, mutuwan za ta tashi daga nan ta je ta same ku buruj kamar yadda Allah ce was sama'i zatil buruj buruj shine can sama inda eh, taurari suke bi ko kuma inda igiyoyi na communication suke bi channels na communication hmm? yanzu idan kai waya nan haka ga saudiya ka kama saudiya ka kama london wannan communication din akwai inda shi yasa aka sa satellite akwai ai inda yake shiga channel din can sama ya tafi haka na ma jirgin sama zaka ji ana kiran shi airlines akwai layukan da yake bi shi ma yake guiding din shi ya je inda za shi shi ake ce al-khutut al-jawiyya Eh, duk wani abu radio ka ji voice of america ai shi ma abin da ake sawa wani irin a ah, satellite ya kamo hanyar da zai kawo maka labaru na radio da menene duka da tauraron dan adam to ko can kuka shiga kuka yi gini Allah ce mutuwa za ta yi penetrating za ta shiga ta je ta same ku ko kuma a nan kun gina waɗansu manya-manyan gidaje wanda duka granite ne ba a iya fasa su da manya-manyan gate ka yi gidan ƙasa can cikin gidan ma underground mutuwa za ta same ka abun mamaki ga mutuwa ta fi kowa sanin adres ɗinka ta fi kowa sanin ita in ta taso ba ta tambaya da Allah ina gidan wani da Allah ina gidan Ibrahim da Allah in akwai Ibrahim a nan ba da shi nike ba da Allah ina gidan Yahuza ina gidan Tanko ina gidan ina ina gidan wance ina ga mutuwa da arziki Allah ya halicce su tare suke tafiya kawai shi yasa a cikin hadisi nan da manzo Allah ya ce ah, summa yursalu ilayhi almalaku ko fayanfuku fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i bi katabi rizqihi sai ajalihi ka gani shine wa anfiqu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ku ba da rayukanku ku yi jihadi fi sabila da rayukanku da menene da dukiyoyinku kullum Allah yana hada dukiya da rai da ajali to shi ajali idan ya zo maka in ya taso ranar ka kawai duk inda kake ya fi kowa sanin inda kake labe da inda kake koye in ma a jirgin sama ka haune wai kai za ka gudu sai a sai a sauka a yi landin a ga kai baka da rai mutuwan ta zo ta ɗauki mutum duk inda ka shiga za ta ɗauke ka to haka nan ma arzikinka ya fi kowa sanin inda kake sai ka ga arzikinka idan ya taso zai rika tafiya ya silale ya silale ya zo gabana daidai aljihuna kamar zai sauka hai ya daga kawai ya ga ya sauka aljihun wancan ina fa shi kawai aka rubutawa to haka suke yanda ajalinka duk inda kake in ajalinka zai neme ka wani sa'i kai ne za ka fita ka je ka tarar da ajalin yana jiranka a ce wani ina za ka yanzu ya ce kai zan yi tafiya ne kai wani lafiya tafiya ba shiri ba abin ya ce zan yi kawai ka bari sai gobe ya nace ya nace sai an je can inda ajali yake jiran shi ma malam sai ka ji wani ya rasu a ce Allahu akbar dama kasa ce ta kira shi ina fata an gane to haka yake ko kai ka je ka same shi ko shi ya zo ya same ka to haka nan ma arzikinka ko kai ka tashi ka je ka samu inda arzikinka ko arzikin kan ya biyo ka ko arzikin biyo ka ka ga arzikinka ya taso daga America wani lungu a German wallahi ya tsallake ko ina ya tsallake Atlantic Ocean yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya tsallake Lagos ya tsallake gidaje ya zo Kaduna ya wuce layi ya wuce ya zo ya jira a gaban ka kawai kawai riskun saƙa Allahu ilaika to Allah ya ce wai in tsoron jihadi ne ya sa kuke tsoro mutuwa kuke tsoro to aina ma ta kunu kumul mautu duk inda kuke mutuwan za ta zo ta same ku za mu tashi a wannan ayan mu ƙara bayani a kanta sosai gobe insha Allahu tabaraka ta'ala za mu dakata a nan mu amsa tambayoyi ko da biyu ne amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

mace idan ta shiga aljanna mijinta ya shiga ita mace mijinta aljanna shine mijin da ta mutu a hannun shi miji na ƙarshe da ta mutu a hannun shi ta mace ta auri wannan ta fita ta auri wannan ta fita sai ta auri na ukun ko sai ta mutu a hannun shi to in Allah ya kaddara shigansu aljanna ita ce shine zai kasance mijinta aljanna din amma ba za a barta a haka ba ita ma za a gyara suranta da halittanta gaba ɗaya ta tashi ta saje da hurul ɗin yadda ba a iya gane su ma ina fata an gane komai na ta sai ya zamanto irin na hurul ini ɗin ne idan kuma mijinta bai shiga aljanna ba ita kuma Allah ya kaddara ta shiga aljanna to shikenan sai Allah ya halitta mata mijin da zai aure ta shi kuma a cikin aljanna ɗin yanda ya halitta wasu mata hurul ini ɗin Ke sa aka hana kar a auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne za su zamanto matayensa a aljanna amma da wani ya aure su to da wanda suka mutu a hannun shi shine zai zamanto mijinsu a aljanna Ke sa aka hana aka haramta a auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunan shi shi mutum ne aka san shi da aikin bokanci angwashin za a bi shi sallah ah, idan akwai wani ba za a bi shi ba ba za a bi shi ba kwata-kwata ya ku nemi wanda yake mai tsoron Allah subhanahu ta'ala ta ƙi domin wanda yake shi boka ne yana da'awar ya san ilimin gaibi ya san abin da ke ɓoye ya san abin da wannan kuma kafurci ne duk wanda ya raya cewa ya san abin da ke ɓoye wannan kafurci ne ko da shi bai kafirta ba idan aka tsayar masa da hujja yana yi shi kenan Allah ce da alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min su kansu sun san wanda yake wannan sana'a ta shirka ta bokanci ta duba ta bugun kasa Allah ce sun sani ba su da rabo a gobe kiyama wanda in ka je wajen shi ma kawai ma baka samu ganin shi ba sai kayi kwana 40 ba a karba ma sallah ba kuma in ka je wajen shi ya maka bayani ka gaskata ka kafurcewa abinda aka saukar wa manzon Allah gaba ɗaya ina fata an gane saboda haka ibada ta sallah ta fi ƙarfin ka yi wasa da ita ba abu bane na sako-sako idan za ka yi abun nan za ka kalli ni'imar Allah to ka kalli wanda yake ƙasa da kai sai ka ga kafi jama'a amma idan za ka yi koyi wajen addinin musulunci to kar ka kalli na ƙasa da kai ka riƙa koyi da wanda yake the best a cikin anguwa wannan shi ne eh, akwai wani uwa da muke zama a nan tare da shi ina jin hassan sunan shi mahaifiyar shi a su aka mai waya mahaifiyar shi su yana zuwa a yi jana'iza da safe kuma washe garin mahaifin kuma shi ma ya rasu muna roƙo Allah ubangiji ji kansu ya gafarta musu da duk yan uwa waɗanda suka rasa nasu da duk wani musulmi da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba salihi na kwarai tun zamanin annabi adam alaihi salam har yau din har gobe har ranar da mu ma za mu mutu Allah kyautata namu karshen masha Allahumma izzal islam shirk yawa yan ainar dai suna ƙara tuni Kaduna North suna ƙara tuni don Allah wanda bai karbi katin zaben sa na dindindin ba ya je ya karɓa a nan magajin gari opposite in police station akwai INEC office a wajen state INEC office kowa ya je ya karɓi katin shi don Allah kar a yi wasa da shi Allah ban ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين